radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a sangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na koma noma daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi zamu kawo karshen abubuwan da muke dauke da su baki da idan da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da muka karanto muku sai mai ban kwana da ku wanda su ne abinda da za a saurare da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau lahadi 30 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan jimada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma sun cewa shekaru 88 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin haka dai sa ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 107 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fage ya zama wazirin kasar jamus sai kuma shekara ta 1934 ya mai da kansa shugaban kasar ya kafa wuraren azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan kuma a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus da fitila ya kashe kansa kafin ya shiga hannu. masu ware ko kusan cewa shekaru 74 suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekarar ta 1948 Mahatma Gandhi ya rasu sanadiyar harbe shi da bindiga da wani mai tsarar ra'ayin addinin Hindu ya masa. Gandhi yana daga cikin manyan jagori waɗanda suka shiga gaba wajen samuwar kasar inda ya 'yancin kanta daga hannun turan Ingila 'yan mulkin mallaka. an haifi mahatma gandhi a shekara ta 1869 kuma yana da shahadar karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a kasar indiya sun jefa Mahatma Gandhi a kurkuku na tsawon shekaru shida don ya rai take a wata shari'a da cewa ko yanci ko mutuwa. Bayan fita daga gidan yari, Mahatma Gandhi ya ci gaba da gurgurmaya da Turawan ya kuma yi kokarin ganin cewa ya rage sabani tsakanin musulmi da mabiya addinin Hindu don kada a kauda batun samun yancin kai daga hannun Turawa. Da karshe dai kasar inda ta samu yancin kai ne a shekara ta 1947. da ƙarshen masu hari ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau jami'an tsaron gwamnatin sarki sha a ƙasar iran suka shiga cikin zanga-zangar al'ummar ƙasar wanda ke neman rusa gwamnatin sarki sha ta kama karya a wannan ranar ce kuma aka bayar da sanarwar cewa murgai imam khomeini wanda yake gudun hijira lokacin a ƙasar faransa zai koma ƙasar iran din domin ci gaba da jagorantar boran al'umma inda jirgin da zai ɗauko shi zai bar birnin paris kimanin karfe uku da na dare kuma zai iso birnin tehran kimanin karfe tara da rabi na safe bayan samun labarin hakan al'ummar birnin tehran ba su barci ba inda suka cika titunan birnin baki ɗaya a wannan dare har zuwa safiya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Rasha ta bayyana cewa kafafen yada labaran ƙasashen turai na kambama batun halin da ake ciki a Ukraine shugaban kasar iran ibrahim raisi da na faransa emmanuel macron su tattauna a kan batun tattaunawar vienna da ake tsakanin iran da kasashen duniya kwamishinar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da ƙara matsin lamba a kan ƙasar myanmar yanzu kuma ga labaran da ke da ke ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta yi tsokaci akan wani rahoto wanda kafafen yaɗa labarai na yammacin turai suka bayar inda suka zargi rasha ɗin turin manyan dakaru zuwa kan iyakar ƙasa da kuma ukraine inda rasha ta bayyana cewa irin wannan farfaganda ta ƙasashen turai ta kai ga matsayi na hauka ta kada cewa dole ta kafar labarai da ke bar da labarai na karya dangane da hakan ta zubar da kimar ta kafar sadarwa duk da cewa dai kafofin yaɗa labarai na ƙasar switzerland musamman gidan radiyon asar ya bayar da rahotanni da ya harhaɗa wanda kuma a cewar gwamnatin ƙasar rasha babu inganci a cikin abubuwan da rahotannin za a kunsa ma'aikatar harkokin wajen rashin ta ce tura sojoji zuwa belarus da ta yi yana da alaƙa ne da wani shiri na atisaye wanda kuma wannan ba sabon lamari ba ne an kwashe tsawon shekaru ana yin hakan tsakanin ƙasashen biyu bayanin ya ce daga ranar goma ga watan fabrairu zuwa ashirin ga watan za a gudanar da atisaye na haɗin gwiwa tsakanin sojin rasha da na belarus kan yadda za su gudanar da ayyuka na kare ƙasarsu da kuma yaƙi da ta'addanci ko a ranar juma'a ta gabata ma shugaban ƙasar ukraine ya bayyana cewa ƙasashen turai suna kambama batun ƙasar tasa tare da jefa tsoro a cikin zukatan al'umma alhali a cewarsa babu ta barazana ta a zo a gani da suke fuskanta daga rasha shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana wa shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa gishagai uku na yiwuwar cimma yarjejeniya tsakanin iran da kasashen da suke halartar taron tattaunawar biyanna nan daren da yake magana da emmanuel macron ɗin ajiya shugaban kasar iran ya bayyana cewa matsayin iran akan batun cire mata takunkumi yana matsayin gishiki na samun duk wata nasara a wannan tattaunawa shugaban na iran ya ce doni kokari daga ɗaya bangaren ya kamata gini ne akan wannan mahanga shugaban na iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta riga ta tabbatar da kudurinta da kuma mahimmancin sa wajen ganin an cimma wani yarjejeniya tun a ƙarshen shekarar ta gabata ne dai iran da sauran ɓangarori waɗanda suka rataba hannu a kan yarjejeniyar suka koma tattaunawa a birnin vienna da nufin yin nazari a kan yiwuwar cirewa iran ɗin takunkumai babbar kwamishinar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michel bachelet ta yi kira da ƙara matsin lamba a kan gwamnatin mulkin soja ta ƙasar myanmar domin kawo ƙarshen cin zarafin jama'a tashar aljazira ta bada da rahoton cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su ƙara matsa lamba akan mahukuntan soji na myanmar domin kawo can zarafin da hukumar ta ce suna yi ga jama'a da kuma dauda mulkin farar hula a ƙasar a cikin gaggawa kusan shekara guda kenan dai da soji suka karbi mulki a ƙasar myanmar inda babbar jami'ar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce al'ummar ƙasar suna cikin mawuyacin hali kuma sun rasa 'yancin su na siyasa minista harkokin wajen kasar labanan abdullah bu habib ya nufi kasar kuwait domin mayar da martani akan jerin shawarwarin siyasa wanda kasashen yankin gulf suka mika wa kasar labanan domin kawo karshen takon saka da ke tsakanin bangarorin biyu ana sa ran bu habib zai halarci taron ministocin harkokin wajen kasashen larabawa a kuwait a yau lahadi da kuma mika wa takwaransa na kuwait ɗan ahmad nasir muhammad al sabah martani a hukumance akan shawarwari da kasashen yankin gulf suka mika wa labanan jiran shawarar dai sun hada da kawo ƙashen wani takon saƙa kuma aiwatar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1559 na kwamitin sulhu wanda ya kira da kwace marar dukkanin mayaka a ƙasar labanan da kuma kira ga buƙatar aiwatar da sauye-sauye na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma dakatar da kai hare-hare na zahiri da kuma fatar baki akan ƙasashen tekun fasha ministan na labanan ya ce kafin ya bar kasar labanan zai nufi kotu ne domin tattaunawa ba domin mika makaman hezbollah ba a cikin wata sanarwa wadda ya aike wa gidan talabijin na aljazira ya kara cewa hezbollah a kasar labanan ce kuma ba bata mame siyasar kasar ta labanan ba kuma bangare ce na siyasa mai mahimmanci ga al'ummar kasar ta labanan to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. ka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da suka rage da zan fara da shirin nan na koma noma. Mukoma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan batutuwa biyu da suka hada noman yazawa a najeriya da yadda ake hasashen cewa za a samu bunƙasarsa a wannan shekara sannan kuma da matsalar da ake fuskanta ta rashi ko karancin malaman gona da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. ana sa ran cewa a wannan shekara ta noma ta shekara ta 2021 zuwa 2022 idan har aka sami yanayi mai kyau to za a amfana da noman yazawa sosai ana tsammanin cewa za a noma abin da zai kai tan 192 na wannan amfanin gonar mai kawo kudade da sauri ƙungiyar manoman yazawa ta ƙasar najeriya ce ta yi wannan hasashen ita dai ƙasar najeriya tana a matsayin ta hudu ne a jerin ƙasashen afirka da suka fi noma yazawa mai yawa sannan kuma tana a jerin ƙasashe na shida a duniya baki ɗaya inda a kowace shekara ake noma abin da ya kai tan dubu ɗari da sittin wannan ƙididdigar da ta fito ne daga ma'aikatar noma ta ƙasar ta najeriya shugaban ƙungiyar manoman yazawa ta ƙasar najeriya ojoye a janaku ya bayyana cewa muna tsammanin samun karuwar yazawa da muke nomawa da kaso 20 cikin 100 a wannan shekara har ila yau ojo ya ce kyawun yazawar da za a noma a shekarar bana zai fita kowace shekara a baya saboda raguwar yanayi mai zafi a cikin ƙasar dangane da farashin yazawar kuwa ana sa ran cewa kowane tan ɗaya zai kai naira dubu ɗari biyar hakan zai faru ne saboda yadda ƙasar indiya ta samu koma baya wajen noman yazawar da kuma yadda ake da karuwar bukata da ita daga najeriya musamman ma a vietnam da wasu kasashe na asiya shugaban kungiyar manoman yazawa ya kara da cewa a halin yanzu an aiko musu da bukatar yazawa daga kasashe da dama kuma suna tsammanin cewa za a samu karuwar mabukatanta to wani batu dangane da harkar noma a najeriya shine na masu ba da shawarwari akan harkar noma da aka fi sani da malaman gona ƙananan manoma a faɗin ƙasar ta najeriya suna ci gaba da fuskantar koma baya akan yawan amfanin gonar da suke iya samu a cikin kowace eka guda idan aka kwatanta su da 'yan uwansu na wasu ƙasashe wato abin za su samu a cikin eka guda ya gaza na takwarorinsu a ƙasashe da dama na afirka ɗaya daga cikin dalilan wannan koma bayan kuwa shine rushewar tsarin nan na malaman gona da a baya suke taka gagarumin rawa wajen wayar da kan manoma da ba su bayanai masu muhimmanci da idan suka aiki da su nomansu zai inganta wannan tsarin na malamin gona ya taimaka wa manoma a baya matuƙa amma yanzu ya durkushe idan ma bai rushe baki ɗaya ba rashin samun bayanai masu amfani da manoma suke ci gaba da fuskanta ƙalubale ne babba a gaban shirin wadata ƙasa da abinci bayanan da malaman aikin gona suke isarwa ga manoma sakamako ne na bincike da nazari da aka gudanar a cikin cibiyoyin aikin noma da saninsu zai taimaka wajen bunƙasa aikin gona ga manoma rashin bayar da wadatattun kuɗaɗe domin yin bincike da nazari na daga cikin dalilan da suke sa ake samun wannan koma bayan wani manomi mai suna samuel sonondo daga jihar taraba ya bayyana cewa a cikin shekaru goma sau biyu kacal malaman gona suka kai masa ziyara a gonarsa samuel ya ci gaba da cewa har yanzu dabarun noman da yake aiki da su irin waɗanda ya koya ne kai tsaye daga mahaifinsa shi kawai mahaifin nasa ya koya kai tsaye daga nashi mahaifin to wannan dai a takaice ita ce ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta ko kuma a ce ƙalubale a fagen harkar noma a faɗin ƙasar ta najeriya da fatan waɗanda lambarin ya ta'allaka da su sun ji kuma za su ɗauki matakan da ya dace domin ganin cewa an farfado da tsarin malaman gona da su bi suna bawa manoma shawarwari masu amfani to da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkarin mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu Bandar Falahati shine mawaƙinmu na gaba da za ku saurara a cikin wannan shirin. thank you جانب مرا آین باران کنی بازا که جانب مرا آین باران کنی شام خزان مرا صبح بهاران کنی شام خزان مرا صبح بهاران یک آسمان اشک شب ریزم به دامان تو گر آسمان مرا لبریز باران کنی گر آسمان مرا لبریز باران سر کوی تو را سلسله موی تو را از جفا آسان ندهم خاک سر کوی تو را سلسله موی تو را رزوان ندهم باغ سر کوی تو را سلسله موی تو را از جفا سان ندهم خاک سر کوی تو را سلسله موی تو را بازا که جان مرا آین باران کنی بازا که جان مرا آین باران کنی شام خزان مرا صبح بهاران کنی شام خزان مرا صبح بهاران کنی یک آسمان عشق شد ریزم به دامان تو یک آسمان عشق شد ریزم به دامان تو گر آسمان مرا لبریز باران کنی گر آسمان مرا لبریز باران کنی ما da da bandad falahati a cikin wannan waka da ya gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin wani musamman wanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na gizo wato www.cb1.ng. ليلي الله قرية تعريفاتي يا هو ليلي هو ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي شاوست ريش ويلي ويش ويلي ده ربا من جميلي وش جميلي الشم وليلي ونخوش درنا da wannan zamu karkare sai idan Allah ya mace anjima jima da ma za a ji mu dauke da shirin kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya